الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ci gaba da karatun madarijus salikin bayan manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in mune wa yan uwa duka barka da sallah da godewa Allah subhanahu wa da ya raya mu muka ga arafa muka sake ganin idul adha Allah ya sa muna cikin waɗanda aka gafartawa a wayannan ranaku masu albarka kuma Allah ya sake nuna mana ya maimaita mana a cikin imani da lafiya. Malam ya ce faslon on jiddan fasali mai amfani ƙwarai da gaske azimun naf'i lissaliki mai girman amfani ga matafi akan wannan hanya da ko an korbin ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها لا يمكنه إزالتها wato yana eh, kusantar da shi yana riskar da shi yana iya iya isar da shi a cikin a kurkusa wato hanya mai tsawo ya yanke ta eh, ya kai shi eh, da sauri kuma yake sauwake masa yake tafi da shi da wa'annan halayensa waɗanda ba zai iya kubutar da su ba kan kare su ba wannan fasalin yana magana kamar yadda aka sai muna cikin manzilar akhlaq manzila ta halaye kyawun ɗabi'u to ɗabi'a wani sa'in tana zama a wajen mutum yadda haka yake ba kuma zai iya hana kansa ba akwai mutum misali wanda mai fushi ne baya son ya fushin yana son ya daina fushi amma ɗabi'arsa ita ce yana da fushi ko ba haka ba akwai mutumin ɗabi'arsa yana da girman kai yana da ji da kai yana so ya saukin kai yana so ya hana kansa jin wani abu jin girman kai wani kuma yana da hassada da kyashi yana son ya hana kansa amma halinsa ne ɗabi'arsa ce duk abin da zai yi wataƙila zai iya shagaltar da ransa daga waɗannan abubuwan misali mutum ya ci karatun ƙur'ani ya ci zikiri ya ci istighfari wato ya zama ya shigarci da wannan don kada fushin ya zo masa amma duk ran da wani abu ya taso sai ya ji wannan fushin ko wannan girma ko wannan ya yi tasiri a kai akan duk abin da ke duk riyadatin da ke to yaya mutum zai yi idan wannan halinsa ne zai tsaya ya ce ransa ne sai ya kankare wa kansa girman kan nan ko ko akwai wani abin da za a iya yi wannan girman kan ko wannan hasadar ko wannan fushin ta zama taimako ma akan hanyar kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine amfani wannan fasali da zan karatu akai an gane ko to yace ah, wa sabr ya dace sa'ba wal mujahadati shaqa inna ma alayha alaiha wa lam yafar aktharuhum bi tabdilha mutane da yawa da suke ta kokari da mujahada da zuciyarsu nan a shiga halwa a shiga zikiri a shiga kokari ake yi ai wato a kankare waɗannan ɗabi'un amma yawancinsu ba sa cin nasara lakin nafs ishtagarat bi tilka riyadat an dhukuri sultaniha eh, sultaniha yawancinsu ba wai sun tafi da wa'annan halayen bane sai dai kawai suna shagartar da ransu ne ta hanyoyin zikiri da hanyoyin ibada ya zama ba sa ganin wato ƙarfin wa'annan ɗabi'u a جاء cikin تلك الأخلاق kasara jiyushin كسر جيوش ta jaha idan ƙarfin wa'annan halayen ya taso idan fushin ya taso ya amayo sai ya kawar da ya rusa dukkanin abin da suka yi na wannan mujahadar rana ɗaya sai mutum ya fushi sai ka ji Uh, ya manta da abin da yake na kawo da su wato hadin yana nan kawai ku yayi uh, so ya ce wa hada faslun yasilu bihi sadiqu a tilkal akhlaq wa la yahtaju ila ilajiha wa izalatiha wannan fasali idan aka fahimce shi macafi zai iya tafiya da waɗannan halayen ba sai ya yi kokawar sai ya hana kansa ko ya canza wannan ɗabi'a da take da yake da aka gina shi a kanta ba wa yakun ko aqwa wa ajal wa asra min sirr al-amir ala izalatiha kuma ya zama tafiyarsa wajen Allah ta zama ta fi ƙarfi ta fi sauri ta fi eh, eh, wato gaggautuwa akan tafiyar wanda ya tsaya lallai sai ya sai ya canza ɗabi'arsa wato kai kana nan kana bata lokaci sai ka hana kanka fushi ko sai ka hana kanka girma ko sai hasada shi kuma wannan wanda ya fahimci wannan fasalin sai zama shi ya riga ka tafiya ya mai maka nisa ya tafi kai kana na kana ta kokawa da wa'annan halaye yace wa nuqaddimu qabla hadha mathalan nadribuhu to kafin mu shiga fasali za mu gabatar da wani misali wanda za mu buga mutabiqan lima nuriduhu wanda yake daidai da abin da zai dabbaka mana abin da muke nufi da wannan fasali wa Mai misalin nan yace naharun jarin fi sababihi wa manhajrihi muntahin ila takriki ardin wa umrani wa umrani wato korama ce river tana tafiya a mahakarta da magangararta ta taho kuma inda ta din nan in ta kare za ta je ta dilmiyar da ƙasa gonakin mutane ta rusar da wato gidajensu can rusar da gine-gine suna kan hanya ruwa ne ya taho idan ya taho zai rushe gidajen mutane wa ashabuha ya'maluna eh, ya'lamuna annahu yantahi hatta yukharibu jawrahum ma abota gidajen nan sun san cewa wannan ruwan idan ya riske su sai ya rusa musu gidajen gidajensu wa eh, yutlifu aradiyahum za ta wa amwalahum za kuma ta wato tallafa ta uh, tsiyatar da ƙasarsu da su duk ta tafi da su fan ƙasa mu thalatha firak sai suka rabu kashi uku fa firqatun sarafat quwwaha wa quwwa a'maliha ila sakrihi wa habsihi wa iqafi wasu daga cikin su sai suka ce bari su sa karfin su akan lalle su tare wannan ruwan sakar uh, yanzu laraba ba su amfani da kalmar sosai amma ina jin saudi arabia suna yi har yanzu suna cewa sakirin ba ko ka rufe kofa eh, a kurani aka ce sukirat a ba ko idanu su sun rufe su toshe ta eh, eh, wannan ruwan wannan koramar su tare ta su hana ta zuwa kaga mutum ya sa bakin ruwa ko a ga ruwa ya taho ya taho ka ce zaka tare shi falam yasna uhadal firqa firqatu kabira amrin fa innahu yushiku an yajtabi wa yahmilu ala sak fa yakunu ifsaduhu wa takhribuhu to wa'annan kuwa aikin su ba zai zama ban aiki ba saboda abin da ake kyawun zato shine abin da ma suka saka da su tare su uh, su tare ruwan ruwan tahowa zai yi da shi <laughs> ko ya zo ya sake afkawa kan gini sai zama ɓarnar ma tafiyawa. ko tunda da ruwa ne kadai ya taho yanzu ko zai taho da bulo da waye da aka je aka saka in ya taho ya kwaso duk ya fada kan gini barnan masu tafiyawa. wa firqatu ra'at anna ra'at hadhi hadhi hadhi la sai dai firqa kuma sai ta ga wannan halin wa alimat annahu la yugni an hashi'an ta ga wannan abin ba zai amfani da komai ba fa qalat la khalasa min mahdhurihi illa bi qatihi bin asl al sai suka ce abin da ya kamata su yi a je can magudanar ƙoramar daga inda take ɓuɓɓugowa a je a yanki daga can daga inda take zuwa faramat katahu min aslihi sai ya ta yanki ta daga asalinta fata azzara alaiha zalika gayata ta wannan shi ma ya ta'azzara gayar ta'azzuri gayar gagara ya gagare ta wa abati tabi'atun nahariya zalika ashadd al-ibad ɗabi'ar ƙorama, ɗabi'ar eh, kogi yadda yake tafiya sai ya ƙi wannan duk yadda za su yi su yanke ta daga asali sai suka kasa fahum da'iman fi qat'il manbu wa kullama sadduhu min mawdi'in na ba'a mai mawdi'in kullun suna nan suna zuwa magudanar sai su toshe nan duk da suka toshe nan sai sake bullowa ta wani bangaren wato ruwan nan dai bai tsaya ba wa kullama eh, yace fashtagala ha'ula'i bishani hadha nahri an zira'ati wal imarati wa girasil ashjar wannan suka zama sun shagalta da harkar korama suna kokarin da wannan da wancan suna kokarin su tsaye da wannan maimakon su shuka ba su shuka manoma maimakon su shuka babu shuka babu gini babu babu shukar bishiyoyi sun ji ta kokarin tsaye da ruwa an gane ko kaga firka biyu sun bata lokacin su to fa ja'at firqatun thalitha sai aka samu wata firka ta uku khalafat ra'ayin ne sai ta saba wa ra'ayin waɗannan oh, su groups nan guda biyu wa alimu annahum qad da'at alaihim kathir min masalihim suka san to lalle abubuwa da yawa na maslahar su sun tafi in ruwan nan ya zo zai rusa musu gidaje ko kawa da ruwan nan babu gona babu shuka babu gini kaje kana ta kokawa da ruwa kana son ka tare ruwa فأخذوا في سرف ذلك النهر من مجراه المنتهى إلى خراب العمران وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون sai suka mai da hankali akan yaya za su kauda tafiyar ruwan nan a canza masa direction yadda in ya taho maimakon ya zo ya rusa gidajensu zai zama ruwan da yake shayar da gonakinsu yake shayar da bishiyoyinsu ya zama amfani gare su. An fahimci misali, ruwa ne ya taho ba makawa ba da za da shi, wannan suna just cire shi, wannan suna so su je su tumɓuke shi daga wannan kuma suka ce suka san ba hanya, ba za a iya hana shi ya fito daga asalinsa ba. Ba kuma za su iya tsayawa a gaban ruwan nan su sa wani garu ko wani abu ya hana ƙoraman nan ta gangaro ba. Sai aka ce to amma abin da za a yi za a yi mata hanya. in ta zo ta gangaro a guje to ta kauce ka ta taba musu gida kuma sai hanyoyi a hanyoyi a hanyoyi ta je tana shiga kunya tana zama irrigation ya zama ruwan amfanin gona an gane kaga abu ɗaya ne su sun yi maganin wannan illar kuma sun mai da abin da yake asalinsa mai cutarwa ne sai zama mai abu mai amfani wani ne fi sauki su suka fi hikima suwaye suka fi samun maslaha to in an gane wannan misalin za a gane karatun yau an gane in an gane misalin nan to an gane karatun yau shi zamu yi to yace fa idan ta bayyana hadal matar? idan dai wannan misalin an gane fallahu subhanahu qad iktadat hikmatuhu an rakaba al-insana bal sa'ir al-hayawan ala tabi'atin mahmulatin ala kowatain gadbiyya wa shahwaniyya wa hiya iradiyya cewa sunnar Allah subhanahu wata'ala ita ce ya halicci ɗan adam ya gina shi akan ɗabi'a wacce take an gina ta akan karfi guda biyu asali guda biyu forces guda biyu gadbiyya na fushi wa shahwaniyya da sha'awa wahil iradiya kuma ita ce take sa mutum ya nufi sha'awa ce take sa ka je ka fuska nemi abu fushi shi ke sa ka nemi ka ki abu ko ka ije abu wannan ɗabi'ar ɗan adam ce ɗabi'ar sauran dabbobi wa hatanil quwwatani huma alhamilatani li akhlaqin nafsi wa sifatiha wa'annan kowa guda biyu su ne suke tafiya da halayen rai da siffofin rai dukkanin siffofin abin da kake gani yake jawa yanzu kamar sha'awa ne duk za ka iya sha'awar eh, mata misali wannan ɗabi'ar ɗan adam ne to amma sha'awar nan za ka yi ta ga sha'awar matarka ko sha'awar waɗansu mata <laughs> kaga wani abu ne kuma daban za ka iya fushi misali da mutum idan za ka fushi idan an saba wa Allah ko fushi akan addinin Allah ko kuma za ka iya fushi akan kanka wannan duk fushi ne za ka yi wato wa'annan ƙarfin dukkanin halayen rai da siffofinsa an gina su akan waɗannan halaye guda biyu wa kuma markuzatani fi jibillati kulli haiwan kuma su ne wato pivot su ne center su ne markazi wanda a ciki wanda a kansa aka saka aka saka ɗabi'ar dukkanin dabbobi babi bi wace shahawati wal iradati yajdibu yajdibul manafi'a ila nafsihi wannan karfin na sha'awa da nufi da shi mutum yake jawo wa kansa amfani zuwa kansa. Duk abin da kake so, wannan cewa kana son sa shi zai sa ka je ka neme shi. Ko ba haka ba? Idan ba ka son kuɗi, ba za ka je neman kuɗi ba. Ko ba haka ba? Idan ba ka son mulki, ba za ka je neman mulki ba. Idan ba ka son mata, ba za ka je ka nemi aure ba. Ko ba haka ba? Wato, eh, kaga sha'awa ce. Wato, duk abin da kake nema na amfani, to asalinsa sha'awa haka kuma duk abin da kake nema ka ije shi asalinsa fushi ba ka son sa yana bata maka rai ko ba haka ba haka yace eh, wa bi quwwatil ghadab yadfa'u al-mudara anha da wannan karfin na fushi yake ije abin da baya so saboda yana bata masa rai abin da baka so sai ka in maki ya zo eh, kana son ba ka son ka ji ciwo saka idan mutum ya zo da makami zai halaka ka za ka ije shi ko wannan hmm. kowa ce ta gaza amma idan mutum bai damu ba ya mutu shikenan sai aka shi in <laughs> ko baka ba ka san ai maka sata sai ka ji ka kulle dukiyarka ko baka ba ba ka san a ci mutuncinka saka wanda ya ci mutuncin sai ka je ka ije shi ko ka kauce masa to wannan kuwa ta usarwa duk abin da kai abin da kake so wato abin da duk abin da zaka jawo kanka kake jin daɗin sa shawa ce asalinta duk abin da kake korewa kanka wannan kuwa gabbiya ita ce asalinta yace um, fa idza sta'mala shahwa fi talbi ma yahtaju ilayhi tawalada min min min hars idan yayi amfani da sha'awa da sha'awa dinsa da sha'awarsa cewa fi talabi ma yahtaju ta tawalla da min harhars wato yazo yana nemo wato eh, yana yana bukatar ya amfani da sha'awa wajen neman abin da yake bukata ita sha'awa sai ta haifa masa mai kwaɗayi sai kana kana sha'awar abu sai ka sai ka kwaɗayin abu wai this ta'amal al-ghadab fi jaf'il mudarrati an an nafsihi istawlada minhu al-quwwati wal izza idan kuma ya zama ya amfani da karfinsa wajen ije abu da ke cutarsa to daga nan ake haifar karfi da izza ko makiyinka ne ya zo kanka yana so ya afka maka sai kai fushi kai amfani da wannan fushin sai ka kada shi ko ka kada shi ka taka shi kai maganinsa kaga ka samu izza ko za ce ai ai ai ya ya kada maza amma kafin ka kada shi sai da ka samu wannan kowar ta gadab wacce ta sa ka yi tasiri a kansa ka ije cutarsa sannan ka zama jarumi za ka aka ce mutum jarumi ne in an ce mutum mai karfi ne in an ce mutum um, mabuwayi ne in an ce duk wannan asalinsa wannan kowa garbiya an gane ko to yace fa idan ajazahu zalikal mudad uh, aurathahu quwwatul hiqd wa in ajazahu wasulu ma yahtaju ilayhi wa ra'a ghayruhu mustabiddan bihi aurathahu al-hasad idan wanda da kake ki din ya ya ya ajizantar kai shikenan abin da kake so ka ka ije wa kanka ka kasa wanda baka so din yafi karfin ka sai ka same kuma kiyayya a zuciyarka sai bakin ciki saboda an gama cutar ka ka kasa ijo kanka cuta idan kuma kana neman wani abu ka zo baka same shi ba sai ka ga wani ya same shi sai ya haifa maka mai hassada ai asalin hassada kai kana son abin ne <laughs> ko kai kana sha'awar abin ne za ka san abu ne mai kyau ai baka hasada akan abin da baka dauke shi wani abu ba ko ba haka ba kana so kai ka samu abin sai ka ga kai baka samu ba sai wani ya samu so aka ashe hassada asalinta ita ma wannan dai kowa shawa shawaniya kana sha'awar abun baka same shi ba wani ya same shi sai ya haifa maka hasada saka duk hana da faɗa hasada eh, fushi girman kai eh, eh, gaba duk wa'annan munayen halayen butulci duk asalinsu wa'annan kowa guda biyu shikenan ya ce wa in zafira bihi awrathahu shahwatuhu wa iradatu wa iradatuhu idan kuma mutum ya samu abin da yake nema kana son kuɗi sai ka samu idan ka samu kuɗin shahawa sai ta haifa maka halayen rowa da san da san rikewa rikewa ka samu kuɗi me yasa kake rowa kana son ka rike kuɗin shawar ka tara ko ita suke hana ka fitar <laughs> an gane ashe ruwa ma asalin ta me sha'awar dai wa shuh san ka zama kai kaɗai kai ba bakere ba ka son wani ya taɓa ba ka son wani ya zo kusa da wannan abu duk wannan sha'awa ce wa in istadda hirsuhu wa shahwatuhu ala shay'i wa lam yumkinuhu tahsiluhu illa bil quwwati bil quwwati qalbiyya fastamala hafihi aradahu dhalika al udwan wal baghy wal dhulm idan kuma wato sha'awarsa ta samun abu ta tsananta sannan ya zama babu hanyar da zai samu wannan abin sai ta hanyar ƙarfi eh, wannan amfani da wannan kowa gagriya ga wannan abin da yake so kowa shahawaniya ce yana sha'awar abu amma babu hanyar da zai same shi sai ya amfani da kowa gagriya to wannan sai ya amfani to wannan ne zai sa masa wato ƙetare hajji da zalunci shine mutum sai ka ga ka samu mutum kai masa kwace ai sha'awa ce kana sha'awar abin hannunsa ko amma ba zai baka ba ba ka da hanyar samu sai dai ka kwace ko ka je ka shiga gidansa ka sace ko kana sha'awar mace ba ta son ka kai kuma kana son ta sha'awar ta yi karfi kana son ta ba hanya sai ta hanyar ƙoƙo gabbiya sai kai mata fyaɗe an gane duk wa'annan wato ma'ana ana digara bari duk wa'annan halayen da ake magana asalin su wa'annan abun guda biyu sha'awa da ƙarfi kuma haka da biyar ɗan adam ciki da dabbobi duk haka suke ya ce um, uh, wa minhu idan kuma ka zo ka fara zalunci ka zama azzalumi za ka kwace dukiyar mutane ka mallaka bai da za su yi ka kwace matansu ba yadda za su yi ka taɓa mutuncinsu ba yadda za su yi to daga nan kuma sai me yake haifawa alkibru wal fakhr wal khuyala sai kuma girman kai da alfahari da takama ba wanda ya isa taɓa ka sai abin da ka ga dama za ka yi wanda ya taɓa ka kowa yana tsoron ka mutumin da ke tsoron dukiyarsa da mutuncinsa da sa sai ya bi ka to kaga wannan kuma ya haifa maka mai girman kai duk sanda mutane suka zama sun dogara a kanka ko suna tsoron ka to wannan yana ba wa mutane ba mai Allah ya ce uh, uh, akwai ya uzu na bi mai rijali mai Allah ke cewa uh, rijalu minal jin minal insi ya uzu na rijalin? minal jin fazaduhu rahaka rahaka <laughs> aljanu kawai ana zuwa kullum ana neman matsari daga aljanu Allah ka tsare daga aljan ka sai aljanu gimka a ashe ni ma wani abu ne mutum tsoro na yake ji har har har addu'a yake yi Allah ya tsare shi daga daga gare ni kaga tunda kana jin tsoron sa sai zama ya mallake ka to wa'annan misalai ga su nan yace fa idan ta bayyana hada idan wannan ya bayyana fannahar misali hatin kuwace ne to wannan koramar da ake magana daga farko tana misalin wa'annan kowa din guda biyu sha'awa da gado wa huwa munsabbun fi huduri tabi'ati wa majraha ila juwaril qalbi wa umranihi wa hawasila wato ta zama tana gangarowa a cikin wato wato ita ce wato kamar saukowar gangarowa ɗabi'a ne da tafiyata izuwa ginin zuciya da abubuwan da zuciya take riska wato ka ɗauki zuciyarka ita ce wannan gine-ginen zuciyarka ita ce wannan ah, ah, ah, wannan gonakin ita kuma wannan ɗabi'ar ta ɗan adam ita ce kamar wannan ruwan da zai zo ya rusa maka zuciyarka yuthibuha wa yuslifuha wala bud idan ya zo zai cafi da wa'annan gine-ginen na zuciya da wanda take nema labudda in ka samu girman kai a ranka ka zama mai girman kai ka kaɗe ka zama mai rowa ka kaɗe ka zama mai buturci ka kaɗe ka zama mai hasada ka kaɗe to an gashi an ce halaye ne ɗabi'a ne da za su zo in kuma ka zama haka ne halinka to ka gama lalacewa ka gama nisa da ubangiji subhanahu wata'ala fan nufusul jahilatu zalimatu Tarakato majra wa majira, wanda yake zukatan da suke rayukan da suke jahilai azzalumai sai su bar wannan ɗabi'ar ta tafi a matafiyarta shi azzalumi ya yi dai zalunci ya da, ba abin da ya dame shi ya yi ya saba wa Allah ya yi ya ci ba ya yi dai caca ya yi dai shagiya tunda sha'awarsa ce abin da ke sha'awa ne ransa na sha'awa ya sha giya ya sha ko ba haka ba yana son ya samu kuɗi ya caca ba ruwansa da abin da Allah ya ce ka wannan dama wannan nafs azalima aljahila cikin jahilci da zalunci ya yadda ya bar wannan ɗabi'ar ta zama ta hukunci a kansa duk yadda take so ta juya shi wannan wuri ɗaya kenan ko ya ce fahar raba diyarar iman shikenan wannan ɗabi'a ta zo ta rusa masa gidajen imani wa qala atharahu ta tasirin tasirinsa wa hadama umrana ta rushe gine-ginen imani wa ambata ha kulla shajaratin khabitha wato kuma ta shuka dukkanin wata bishiya wato mummuna bishiya um, mai ɗaci min hanzalin wa dari'in wa shaukin wa zaqum bishiyoyin uh, guna da dari abinda saboda suke cewa danyi ko eh, wa shaukin da kaya wazza kom wannan abincin na mutane na yan wutar jahannama duk eh, wannan ɗabi'ar ta shuka masa wannan wa huwa alladhi ya'kuluhu 'ala an-nar yawmul ma'ad shine abinda eh, mutanen yan wuta yan wuta suke ci ranar alkiyama shajaratin zero shazakum ta'amul asin ko to wannan can kuma Eh, menene eh, illa min dari'in ko ga duk abincin su ne to wa amman nufusu zakiyatul fadila to ita kuwa zuciya tsarkakiya ah, mai falala fa innaha ra'at ma yaqulu ilayhi amru hadha an-nahri faftarahu thalatha firaq ita tana ganin cewa waɗannan abubuwa wannan kogin in ya zuwa ramti manita sai sun ce tarbici kuma kashi guda uku kamar yadda waɗancan suka ga ruwan nan ya taho suka bar shi suka ɗauki matakai kashi uku. Fa ashabu riyadati wal mujahidati wal wata wal eh, eh, wacce mazuƙaci ramu ƙatsaho min yambu'ihi ma'abota ijtihadi na zikiri da halwa da wato eh, ƙoƙari na zuciya abin da suke nufi shine yaya za su tumɓuke wannan ɗabi'ar daga asalinsa ya zama cewa babu sha'awa a ransu ya za su tumɓuko sha'awar nan za su tumɓuke wannan fushin daga ransu ya zama babu shi fa abat talika hikmatullahi ta'ala wa ma taba alaihi jibillatil bashariya amma hikimar Allah ta ki wannan da kuma abinda wato aka aka wa ma tubi alaihi aljibillatil bashariya da abinda wato halittar ɗan adam aka ɗabi'anta shi akai wallam can lahu ɗabi'a kuma ita ɗabi'a ɗan adam sai ta ki kwanciya ta ki kwanciya ta ki wato miƙa wuya gare shi ta kwantar da kai gare shi fashtar da ta sai yaƙi kullum a ta yaƙi mutum ya ci da ransa wadamal harb yaƙin nan ya dawwama wahamiyal watis wato tunderusi tsananin zafi kamar da maza Allah yake wa ranar Hunain wasaratil harbu juwalan wasu jalan sai yaƙi ya zama kama kama yau kai galaba akan sha'awarka gobe sha'awar nan ta taso ce galaba a kanka me yasa eh, ake samun rigingimu a cocina yanzu na katolika kan eh, pastoci da bishops da archbishops ana bincike sun ce ba za su yi aure ba sun hana kansu aure sun ce sun ce sun auri coci mu sun je su zauna sai su ta su ta addu'a su ta wake su ta ibada su ta dan saboda kada su sha'awar mata amma ina wata na sai sha'awar ta taso sai ka ji an ce pastor an kama shi da 'yan yarinya ko da ɗan yaro ko da ana turkewa da sun yi aure ba <laughs> ko ba ka ba sai su yi addinin su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 shi yasa manzon Allah san da sabon suka ce wani ce masa ai shi wani ya ce shi ba zai aure ba yana saboda ibada wani ya ce ah, zai dinga azumi ba zai sha ba zai sha ruwa ba wani ya ce zai raye dare ba zai bacci ba manzon Allah ya ce a ah, ya ce wallahi tallahi ya ce ni na rantse da Allah duk na fi ku tsoron Allah na fi ku kusanci da Allah amma ina azumi ina sha ina raye dare ina bacci kuma na auren mata famar ragiba an sunnati falaisa minni wanda ya kwaɗayin ya bar suna tafa tare da to kaga amma wani sai ya kokari lallai sai ya yanke wa'annan da baya san ya sha'awar mace saboda yana san yana ganin sha'awa ita ce asalin fitina kuma ba zai yiwu ba su wa'annan fasocin suke ba wai ah, laifi ne su ba a'a ɗabi'ar ɗan adam ce da suka yaƙa ita kuma ɗabi'ar sai yakin zama kama kama sai mutum ya shekara uku bai bai afka ba bai sha'ar mace ba sai bayan shekara uku wata na sai ya hangi wata a coci sai ya sai dai dawo ya tuba ya saki saboda nature ɗabi'ar dan eh, adam a haka take saka ya ce ɗabi'a sai ciki wannan wa haula israfu quwwahum ila mujahadatin nafsi ala izalati sifat suka sai wa'annan suka tafi da karfin su akan yaƙar zuciya lallai su tafi da wa'annan sufofin to abin da zai faru shine wani sa'in idan kana cikin zikirin ka kana karatun qur'anin ka kana sallar ka a wani lokacin sha'awar za ta fi amma fa wata rana za ta kullo, sai ga duk karatun ka duk sallar ka sai sai sha'awar nan ta kullo. ko kuma fushin nan sai ya kullo a yake zama kama kama yau kai galaba gobe ya galaba akan ka wa firqatun a'radu anha wa shagalu nufusahum bil a'mali wa lam yujibu da'iya tilka sifati wasu kuma suka kawar kauda kansu daga wayannan sifofin gaba daya sai suka shagaltar da kansu da aiki wato amsa kiran wannan sifofin ma'a cakhliyatun iyaha alama majraha wato suka bar ta tafi akan tafiya akan magudanarta amma suka ƙi wato bin kiranta lakin lam tamakkanu nahraha min ifsadi umranihim amma fa sun kasa tsayar da ita wato daga um, lalata gine-ginen su bal ishtagalu bi tahsinil umran sai suka tsaya suna eh, wato katange gine-ginen wa ikami bina'ihi wa asasi sai mutum ya gini ya sa foundation mai karfi ya abin da ya karfafa shi yadda in ruwan ya zo ba zai rusa wannan ginin ba wara au anna zalika nahra la buja an yasai suka tabbatar wannan kogin dole zai zo eh, ya rusa dole kogin nan zai zo wajen gini gidajen nan dole ruwan nan zai zo yaya za mu sa musu foundation yaya za mu sa musu reinforcement yaya za mu kacange su yadda idan ruwan ya zo ba zai rushe su ba an gani? fa idza wasala ila bina'in muhkamin lam yahdimu idan yazo wajen gini wanda yake ginin wato sayayye ne ba zai rusar da shi ba bal yakhudhu anhu yamina wa shimala sai ya sa ko damansa fa haula yasrafu quwwata azimatihim wa iradatihim fil imarati wa ikamil bina Wannan sai suka wato sa karfin su a cikin gini da karfafa gini wa ulaika sarrafuha fi qat'il maddati fasilati min asliha wa'ancan kuma suka sa karfin su a wajen yanke wato asalin madda wacce take lalata eh, zuciya daga asalinta haufan alahar mai bin sajin tsoron rushewar gini wa'annan suna gini ta karfa gini don koda ta zo kar ta rusa gini wa'ancan kuma suna kokarin su da ita wasu altu yawman shekh al-islam ibn taymiya an hadhihi mas'ala wata na tambayi eh, ibn taymiya eh, shekh islam rahimahullah akan wannan wannan in ibn qayyim akan wannan mas'ala وقت الآفات واشتغال واشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها wato da yanke wato eh, aibubbuka yanke aibubbuka ko kuma shagalta da tsarkake hanya da eh, tsarkake ta da cankiya watan dhif kalali fi jumlati kalami sai ce ma a cikin jumlar eh, zancensa ya yace an nafsu mithl batus wa huwa jubbul yace ita zuciya ita rai wato kamar masai shadda ko eh, shi ne jubbul qadar jub eh, eh, suka sa annabi su me figa ya bacin jub ko to ita ka rijiya ce rijiya ce ta dauda wato wato shadda muke cewa ta da Hausa kullama nabashtahu zahara wa kharaja walakin in amkanaka an taskafa alaihi wata aburuhu wata juzahu faf'al duk sanda ka yaso za ka fitar da shi amma inda za ka iya maka kai ce yasasshen da don ya dame ka ka rufe ta kawai ka wuce ya fi sauki wala tashtagi bi nafshi kada ka tsaya ka ɓata lokaci wajen haƙar masai fa na lan sila ila qarariki duk yadda ka kai ga yasasshen da ba za ka kwashe duk daular da take ciki ba ko ba ka ba duk yasasshen da aka ciki in ya yasa kai an kwaso an kwaso an kwaso in ka leƙa sai ka gani ko ba haka ba to haka cin da rai haka yake wannan abin yana nan duk yadda ka kai da cin cimbice shi duk yadda ka kai da da maganin sha'awa da rage sha'awa sha'awar nan tana ba za ta fa duk yadda kai da rage fushin nan wannan fushin yana nan ba zai tafi ba so haka idan zaka iyaye ce masannan ka rufe ta kawai ka tsallake ka wuce ya fi maka sauƙi da ka ce ga masai akan hanya bari sai ka kwashe sannan za ka wuce shine amsa ibn timiya ya bayar yace yace eh, eh, wa kun eh, yace fa kullama nabashta shay'an da har gairu gairu duk sanda ya yashe wani ka kwashe sai sa ya bayyana فقلت سألت عن هذه المسألة مسألتي بعض الشيوخ sai sai na ce masa ni na tambayi wani shehi akan wannan matsala فقال لي مثال آفات النفس مثل a والأقارب التي في طريق المسافر سيتي مثال وإن أبوان دسكي aibobi na zuciya kamar macizai ne da kunamai da suke kan hanya ya ce fa'in akbala ala taftishi tariƙa taftishi tariƙi anha wal ishtigali bi qatliha in qata idan mutum ya shagarta akan hanya yana neman ina maciji yake ya kashe ina kunama take ya kashe wannan sai yanke wa kansa tafiya wala mukin safaru ba zai iya tafiya ba ka zo daji ka tafiya ka mu gwaji kai ina miciji yake barka kashe duk zai. da kunamai ka su taba ka walakin lita kun himma tukan masai amma idan idan himma ka zama tafiyar fa wal iradu ana ka karbu da su kawai ka wuce karbu da su sai ka je inda zaka je ko ba haka ba kana tafiya kana makiyayi ne a cikin daji kana tafiya da shanunka maimakon ka wuce sai kai ta neman inda maciji yake sai ka kashe maciji da masu sannan ka wuce ba ka da tafiya ba ko ba haka ba yace fa idza arada anha um, fa idza arada arada laka fiha ma yaququka fi sayr idan kana cikin tafiya wani abu ya bullo maka wanda zai hana ka tafiya kaga macijin hanya sai ka kashe shi ya shigo hanya ka kashe shi amma ba za ka je kana neman inda macizai suke ba in dai ya zo gaban ka sai ka kashe in ga kunama sai ka kashe sai ka wuce shi ma idan ya zo wucewa yayi ka wuce kar ka tsaya ka bi shi <laughs> kar ka bata lokacin ka ya tafi kai dai abin da yake gaban ka kada abu ya tsare maka hanya ko tafiya ce muhimmi ba kashe maciji ko kashe kunama ba to eh, sai ya فاستحسن الشيخ الاسلام ذلك جدا سي ابن تيميه ya ga wannan magana lallai ta masa kyau ya ya yaba wa afna ala qaidi ya yaba wanda ya faɗi wannan magana to an yi magana bangare guda biyu waɗannan sun tsaya suna so su tare kogi dan kare rusa musu gida waɗannan sun tsaya suna gina gida dan idan ruwan ya zo kada ya rusa ya ce fa ta bayyana hada idan wannan ya bayyana fa hadhihi firqatu firqatu thalitha to wannan firqa ta uku ra'at anna hadhihi sifat ma khuliqat wala abatha sun san cewa wa'annan siffofin Allah bai halicce su dan wasa ba ko Allah bai halicci komai dan wasa ba Allah bai halicci komai idan babu ma'ana ba akwai hikima a cikin halittarsu wa annaha bi manzalati ma'in yusqa bihil baraj wa shauki wa thimari wal hatab wato wa'annan siffofin suna matsayin ruwa ne da Allah ya halicce shi wanda ruwan sama nan da shifa ake zuwa a bawa uh, warji ruwa flowers ko da shi kuma ruwan nan shi ne ke fitar da kaya ruwan nan shi ke fitar da abinci shinkafa masara dawa ruwan nan shi ke fitar da itace kaga ruwa ba abin da ba zai fitar ba ko ba haka ba zai fitar da mai kyau zai fitar da Allah yana suke kawa ya zo ya kaya ko ya raya wani mai daɗi ba za ci ba shi wa annaha siwanun wa astafun mutawiya alaiha ashe waɗannan waɗansu makullai ne waɗansu ajiye kamar safe ne ya jauharori lube a ciki gwalagwalai da an ɓoye yadda zai samo wannan jami'in shi zai wannan mukullin ya ciro abin nan da yake da jami'in wa anna ma ka huwa nafsu sabul falah wa dafar kuma wannan abin da wa'yancan suke jin tsoro shine ainihin sababin wato eh, rabauta da samun rabo ashe wannan ruwan nan da ake tsoro ake so a a je a cire shi ko kuma aka zo ana so a ƙarfafa gini dan idan ya zo kawai ya tafi shikenan bai rusa ginin ba amma ya tafi bai amfana ba ya tafi je gina gina wasu ashe shine ainihin rabo rabo ne Allah ya ciro muku idan kun gane ruwa ne aka ciro muku don ku samu shukoki ku samu gonaki ku samu koramai <laughs> ku samu ruwan da za ku sha Allah ya ciro muku ashe amfani ne ashe abin da kuke jin tsoro ai ainihin amfani ne amma idan kun gane ana gane misalin da ke bayarwa to yace uh, ce wa anna uh, yace um, uh, fara'au annal kibr naharun tuska bihi al wal fahar wal batar wal yanzu kamar girman kai jin girma jin girman nan kogi ne wanda yake shayar da dagawa da girman kai da alfahari da takama da zalunci da ƙetare haji duk mutum mai girman kai ɗabi'ar girman kai ɗabi'ar jin girma yana haifar da wannan ko ba haka ba to amma kuma wa yuska bihi ulul himma wal anafa wal hamiyya wal muragamatu li illa. amma kuma wannan girman kan nan dai da ake ji shi ma kogi ne wanda da shi ake shayar da ɗaukakar himma da rashin karɓar ƙasƙanci da kishin ɗaukar fansa da turmusa hancin maƙiyan Allah a ƙasa. Idan mutum yana da jin, girma, yana da ƙarfin himma baya son faɗi. Baya son ya faɗi, wani abu ne mai kyau. in ka tashi ba ka san a ce ka gaza ko ba haka ba ai jin girma ne a ce ka kasa abu muawiya ran da aka yi yakin siffin muawiya radiyallahu anhu yake cewa sun suke sai na ali karamallahu sufin Ya ce sau da yawa sai zuciyarsa ta raya masa ya buga linzamin dokin sa ya gudu wahala ta ishe shi sai ke tuno baitin wani balarabi da ke cewa abatli iffati wa aba haya'i wa alal batal mushihi Waƙuli quli kullama jasha'at wa jashat makanaki tuhmadi aw tasrihi in zuciyarsa ya tuno wani baitocin idan wato kunyarsa da kamewarsa ta hana shi tafiya duk sanda zuciyarsa ta girgiza take so ta silale ta gudu sai yace mata makanaki tuhmadi aw a ilizimin magana ki tsaya nan inda kike ko dai a yaba miki ko ki huta ma'ana ya gwammace a ce an kashe shi a yaƙi da a ce ya gudu A gani, in an kashe shi a yaƙi ya huta kuma an yaba masa cewa jarumi ne ya mutu a yaƙi in ya gudu ya rayu amma har abada sunansa ya ɓaci ya juya a guje ka na girman kai ne baya san a shi ya gwammace ya mutu to ka ga wannan hali ne sai ka tashi mutum da girman kai shi yasa kamar mutum yana aiki aka zo za a maka wulakanci ka gwammace ka ajiye aikin ka tafi ga nau'i ne na girman kai amma mutum da bai san darajar kansa ba sai a ɗauka ba irin bulaƙancin da ba za ka ɗauka ba kaga kaga a shi na da amfani saboda shi kiburin nan ne zai saka shi yasa yace wal anafa anafa shi ne rashin ɗaukan kaskanci balle da zamanin da muke ciki mutumin da ba shi da asali mutumin da ba a haife shi a babban gida ba mutumin da ba shi da mutunci so yake duk inda ya ga mai mutunci ya taka shi duk inda yake mai asali duk inda ya ga mai asali balle in ya samu rike a hannunsa duk inda kake da asali so ke wulakanta ka ya nuna maka shi yana da mulki to idan kana da wannan girman kai, ba a ce ka je ka wulakanci mutane ba amma in kana da wannan kibirin to irin wannan mutumin dan yana da mulki a hannunsa yana mai wulakanta ka sai ka nuna masa a lokacin bai isa ba lokacin kai za yi girman kai an gane mm. sai ka nuna masa bai isa ba amma ba za ka tashi kawai ka ce za ka wulakanta ɗan adam ba amma mutumin da ya nemi ya kaskancar da kai a nan girman kai yana da amfani ka nuna masa shi ba komai bane bai isa ba saboda rashin ɗaukan kaskanci shi ne ce ba kaga yana da amfani saboda dukkanin musulmi dukkanin mumini yana da daraja dukkanin dan adam walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah ya karama ka zaka ba kowa girman sa amma mutum wai yana da awar yana da gwamnati a hannunsa ko yana da wani kuɗi a hannunsa zai nuna maka baka isa ba to a lokacin kai kuma sai ka nuna kai ma kana wani abu ne sai ka bai isa ba to haka ashe wani ashe kiburu yana da amfani saboda anafa rashin ɗaukan kaskanci wannan yana da amfani wajen kishin ɗaukar fansa idan aka taɓa addinin musulunci a fito a nuna mutane ba su isa ba yana da amfani wajen tirsasa hancin maƙiyan Allah. Idan mutum ya zama eh, ya baya son Allah baya son mazan, Allah ba sa jin musulunci sai ka sai tirsasa shi ka nuna masa bai isa ba duk wannan ah, eh, kaga kibru ne hali ne na kibru wato ah, ma'ana maimakon ka dinga yaƙar wannan halin na jin girma na girman kai a'a ka san a ina girman kai yake da amfani ai na ne ba shi da amfani sau da yawa sai ka ji mutum an ce ai wani girman kai ne da shi wanda kima mara shi ce ai ni kuma ga girman kai to idan ka bincika wanda ya ce na da girman kai mutum ne wanda ya nemi ya wulakanta shi ya ce ba zai ɗauki wulakanci ba sai ce yana da girman kai <laughs> ka gane ashe girman kai yake a inda ya kamata ya girman kai To ana kuma samun akasi kamar yadda muka yi karatun mako na baya. Wa'inda su kuma su ne mutane masu munanan halaye. Sai in sun samu mutum mai rauni na ƙarƙashin su su masa girman kai, in sun je wajen mai ƙarfi su je su zama dabbobi. Su ɗauki wulaƙanci. To wannan kuma akasinsa ne wanda shine yake da kyau. Sai ce, wa hadhihi durratan fi sadafati, Ashe wa'annan halayen na rashin ɗaukan eh, wulaƙanci da wato uluwul himma karfin himma da uh, wato uh, uh, wannan ɗaukar um, kishin ɗaukar fansa da tirsasa hancin makiyan Allah ashe wa'annan lu'ulu'u ne gwalagwalai ne a ɓoye a cikin wannan ɗabi'a ta girman kai. Makon ka hana ta ka ce za ka yaƙe ta ka zama ba ka jin girma a'a ka san Allah baya son mai girman kai baya son ka wulakance bayinsa baya son ka cika kana takama bayan kasa amma akwai inda Allah yake so ka yi kamar yadda za mu zo gaba wacila a cikin karatun da nema na yanzu za a zo akan hadisi akan irin wannan saka fassarafu majrahu ila hadal giras sai suka wato kauda magudanar girman kan zuwa wannan shukar da suka yi ta inda za su samu lada ta kare martabarsu da kare mutuncinsu da karfafa himmarsu ai nau'i ne na girman kai idan ka je aji akwai yaron da idan aka yi jarrabawa aka ce shi ne na biyu ko ka yake ko ba ka saboda shi suna a ce komai na ɗaya na ɗaya ne wannan ai da kyau ai <laughs> da kyau za ce kai da da girman kai idan ka zama za ka tsaya kuka a ah, da kyau ya wannan girman kan ya ji cewa shi ya za a ce an fi aji gobe ya kokari ya zama na ɗaya ko ba haka ba idan karatu ne ka fito da kyau a ce ka fi kowa ilimi wannan ji da kan in ka kai wannan ji da kan wannan wurin sai ya amfane ka ba ka ce za ka hana kanka da ɗabi'ar ce ɗan adam yana da wannan kibirin ba yadda za ka yi shi to a ina ya kamata kai kibiru a ina ne kuma bai kamata kai kibiru ba ya ce wa kadra annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin nan abadu jana yabtakhiru bayna safaini ana yaki Badal sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Abu jana. yana takama tsakanin sahun kafirai da mu'mini yana tafiya yana dagawa yana daga kai yana haka yana haka yana ci da kansa faqala sai ce innaha la mishyatun yubghidaha Allah illa fi mithli hadha al-mawdi yace wannan tafiya tafiya ce wacce Allah baya son ta sai a irin wannan wajen ko za ka nuna isa kana gaban kafirai ka nuna musu kai Wannan su su kuma kaskantattu ne kan fito musu da takama su ganka ka kasance su ce a wannan wurin Allah yana so ya ce fanzur kaifa khalla majra hadhihi sifa wa hadha al-khuluq yajri fi ahsani mawadihi yace ku kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wannan sifar wato da wannan halin wanda ana ganin sa mara kyau ya tafi a inda ya kamata ya tafi ya dace ya tafi kuma gudanar da ya dace da shi da shi wa fil hadith al-akhar a cikin wani hadisi ya ce wa zunufin masa ina sanani a cikin masana kuma ya cikin musan dake inna minal minal khuyala'i ma yuhibbu Allah wa ha ma yubghiduha a cikin takama da jin kai akwai wanda Allah yake so akwai wanda baya so fal khuyala'u allati yuhibbu Allah ikhtiyalu rajul fil harbi takama da jin kasaita da Allah yake so shine jin kasaitar da mutum yake a cikin yaƙi wa inda sadaka da kuma lokacin sadaka manzon Allah ya ce yana da kyau mutum zai sadaka zai kyauta ya fito ya bayyana saboda me saboda mutane su gani su yi in tubtu sadakati fa imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa wa khairu lakum duk an annayi in tubdu sadaqatun wato kuma cin ya fitin wasa ce yana da kyau za ka yi sadaka za ka yi kyauta ka fito ka bayyana ta don saboda mutane su gani su ma yi ya ce fasahibun riyadat wal amil ala qati usuli hadhihi sifat mujahidun ala qati madatul khuyala wal kibr shi wanda yake ma'abocin yaƙar zuciya ƙoƙari yake wai yanke waɗannan siffofin na, na girman kai. Wa hadha qad aqarraha fi mawdi'iha wa ajjaha li aqraniha. Wannan kuwa sai ya tabbatar da ita a wajenta. Ya tanajarwa wato ma'abotanta wa huwa musarrifun laha fi musrifin yu'inuhu ala matlabihi yusilhu ilayhi. Wato sai dinga sarrafa ta zuwa matafiyar da za ta taimake shi zuwa abin da yake nema ta kai shi wajen. Kaga girman kai idan kai wa kafirai girman kai, ibada ne? Hmm. Girman kai idan kai girman kai da ya hana ka ɗaukan wulaƙanci ko ƙasƙanci, ibada ne. Hmm. Amma ka zauna a waje, aice ta wulaƙanta ka, aice ta wulaƙanta ka, ai maka cin mutunci iri-iri, wai ka zauna wai kai wai kai baka da girman kai wannan ba rashin girman kai bane kai wulakantaccen mutum ne mara zuciya a nan rashin girman kanka bai maka amfani ba amma idan ka ki daukan wulakanci ka ki daukan kaskanci kai wannan ana fadin ka ki daukan kaskanci ibada ce za ta kusantar kai da Allah dan saboda ka kare martabarka ba wai na dan wani ba a'a martabarka ta dan adam wacce Allah ya baka martabarka ta mumini falillahi al'izzatu wa rasulihi wa lil Allah ya ba mu ne izza kar ku kasance kansu saboda haka ashe shi ita wannan sifa ta girman kai zaka iya ɗaukanta ka kai ta inda ya kamata ka kai ta yace wa kadhalika khuluqul hasad ya haka hali na hasada fa innahu la yuzam ita hasadan ai ba akan ta wai kawai ake cewa dan baki dai za a zarge ta ba wa huwa eh, fati li jurratil kibta wal munafasa wannan ɗabi'ar ta hasada ita kuma ta zama kamar wato makulli ne inda aka kulle wato gwalagwalan gibta gibta shine wato kaga kamar eh, hassada mai kyau yanzu malam dinnan ma'adaci ne gwani mm. yana karatun ƙur'ani ka ganshi, shi ka ji kai ka ji ina ma kai ma ka fi shi karatu shi ne gibda ba wai kana so shi karatun sai tafi ba amma ji kake yadda malam yake zuwa gaban sarki ne ya dauko kwani tare tare tare ina ma ni ma zan zo gobe ne a ce a ce kuma karatu na yafi nasa kyau ko ba haka ba to shine kibda kaga gol ne da munafasa da tserewa fi dalika falita nafasin mutanafisun to eh, saboda ita ita ita maddar hasada wato makulli ce na wannan gwalagwale kamar kala nabi sallallahu alaihi wasallam sahih kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce la hasada illa fitnataini ba hasada sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq mutumin da Allah ya bawa dukiya kuma sannan Allah ya sallada shi a cikin halaka da dukiya a cikin gaskiya a cikin Allah a cikin hanyar Allah Allah ya ba shi kuɗi kaga yau yau shi ne ya kula da marayu gobe shi ne kula da miskinai cibi shi ne taimakawa mabukaci gata shine gina masallaci hanyar da kai wannan hasadar kibba ka ji ina ma kai kake yi ko kuma ka fi shi yin wannan wa rajulun atahu Allahul alqur'ana da wanda Allah ya ba Qur'ani fa huwa yaqumu bihi ana alayli wa atrafan nahari ya dinga mikewa yana sallah yana karatu da alqur'anin nan dare da rana manzo Allah ce an yadda kai hasada ana ba fa hasadar kai facen ya rasa a'a hasadan ka ji ina ma kai ne kake da wannan to ashe ka madar hasada ita kanta ba wai ci a ta ba amma sai ka kau da ita a inda manzo ka ga inda zaka kai ta shi yasa manzo Allah sai aka ce annaba yace Allah yace eh, eh, eh, ba lafisan malik والذي بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي ويزكي يتلو عليهم آياتي ويزكيهم wannan shine tsarkakewar da maza Allah yake ai tsarkakewar zuciya ce wa wa ma sawaha kada flaha man wanda ya tsarkake zuciya tsarkake zuciya ne hasadar tana nan ba za ka iya maganin ta ba amma karkatar da ita maza da karkatar da ita inda ya kamata ka girman kan yana nan ba za ka iya hana shi ba amma kai shi inda aka ce kai girman kai ya fi maka sauki akan kai ya ka ce sai ka hana kanka girman kai ɗabi'a ce ta ɗan adam ko ka ce sai ka hana kanka hasara sai ka tumɓuki hasara zuciya ba zai ba zai yiwu ba ko ka tumɓuki hasada na nan idan baka yi hasada cin abin da Allah ya ce kai ba za ka yi hasada cin abin da Allah bai ce kai ba idan baka yi girman kai akan abin da ya ce kai ba za ka yi girman kai a inda aka ce kada kai Nabi'a ce ta dan adam saboda haka yace ah, fal hasadu yusilu ila munafasa allati hibbu Allah wa ya'muru biha fi qawlihi wa fi dhalika falyatanafasu mutanafisun hasada ita ce take kai ka zuwa munafasa zuwa tsere wacce Allah ya faɗa cikin yace a cikin wannan masu tsere su yi tsere mai tseren Ashe shi ne hasada in kana tsere kana 100 meters zuba kake hagu da dama kaga waye ko kana so ka zo fast ko ina wanda yake in kana sadaka ka duba kaga cin an goma ko da fini kyauta kai wannan mutum 100 ya ba burin ba mutum ɗari da goma ko ba haka ba in wannan yana karatun wani dan uwanka ya haddace izifi 40 so kake ka haddace 60 shine munafasa ja kaga idan baka da wannan in zuciyarka ba ta da wannan ba ka da wannan kishin ba za ka iya ba ba ruwanka ka zo na ce kai ba ka gani wannan ke ce na rana yi mana akwai su da kuɗi yawa ko aka ce ga wane wasu da yana taimakawa eh, wannan shi ya ga dama saboda ba abin da ya dame ka ba ka da wannan hasadar da Allah ya ce kai amma ba da ka ne masa hasadar wani abin da ba ko ya sa riga mai kyau ta fita ka kyau wannan ya dame ka ko gidansa ya fi naka girma ko matarsa ta fi taka kyau ka ne masa hasada <laughs> amma baka baka hasada akan ya fi ka sadaka ko ya fi ka karatun Qur'ani ko ya fi ka ilimi ko ya fi ka sada zumunci duk wannan baka hasada ci wa'annan kuma aka ce kai kokari ka zama fi shi wa fi dalika falyatanafasil mutanafisu yace fala ta'mal ala i'jami hadhihi al-khuluq min nafsik kada ka dinga kokarin ije wa'annan ɗabi'un daga ranka ko na girman kai ko na hasada kada ka ce wai sai ka tafi da su ko sha'awa a'a abin da za ka yi shi dai ka duba ina aka ce ka karkatar da su ka bai da kogin nan da ya taho zai rusa gida kada ka ce sai ka je ka tare shi ko ka ce sai ka je asalinsa ka ka shi daga asalinsa a'a yi masa hanya wacce in ya bi zai je ya zama yana ba da ruwa gonaki suna fitowa fure yana fitowa kuna samun ruwan da za ku sha kuna samun ruwan da za ku yi wanka Gidajenku sun zauna lafiya kuma ruwan ya zama amfani saka abin da kake gani illa a cikin wa'annan halayen wato wani abu ne wanda kake tsoro amma kamar da ce an kudin jini gwalagwalai da lu'ulu'u a ciki wanda sai ka san yadda za ka buɗe in ka ɓare sai ka gani ashe girman kai akwai lulu a cikinsa hasada akwai lulu a cikinta amma in ka fahimci inda za ka je ya ce bal isrifu alal hasadil mahmuda mahmud wannan hasadan nan a'a ka kau da ita ka kai ta zuwa hasada a bar yabo hassada al mahmud ba hasada al ba kada ka je kai hassada a barke ka dinga hasar da mutum dan gidansa na da kyau ko dan ya fika kuɗi in mutum ya tara biliyoyi wallahi babin hasada ciki amma wanda Allah ya ba miliyan goma yake sadaka da ita yake yake ce wanda zaka masa hasada kana so ka zama kamar sa amma dan mutum ya ji ya tara a banki wannan kan mai gadi ne mai gadi ne ajiyewa ya ya mutu ƴaƴansa su gada gadin dukiya yake musu kai kishi mai gadi da shi da mai gadin gidan nan daidai suke gadi ne amma in ya ɗauka kaga ya fitar da kuɗin nan yau yana ba wa miskini gobe yana ba wa makaho jibi yana ba wa marayu ka ji kai ni ma ya kamata ne kama wannan an gane ko mm-hmm. alhamil alal munafasati asali take kai ka zuwa munafasa eh, fi rutbin aliya zuwa wato martabobi madaukaka wata zahu mu ahli hafi rukab wato a dinga ana kukutsawa eh, ana muzahama Eh, don saboda a hau a shiga na'am la tamanna zawala ni'matillahi an abjin kada ka yi burin ni'imar da Allah ya wani bawansa ta gushe ba irin wani hasada ake so ba wannan mahadaci ka ce kai ina ma malam ya manta da Qur'anin nan kada kai kada kai wannan ba ita aka ce ba da aka ce kai masa hasada ba wai kai hasada kai fatan? shi kada ya hadda ba a kai facen kai kai kamarsa kofin sa. shi ake nema mutum yana da arziki yana kyauta kada ka dinga facen Allah ya tarauta shi ba shi ba wani hasada ake so ba a'a kai facen Allah ya baka arzikin da yafi nasa ya baka zuciya da tafi tasa kai kyauta da tafi tasa wannan ba laifi bane amma kada kai facen shi ya tafi so idan kai ya ce fata zula anka wa alaihi to sai Allah sai kai ni'imar da Allah ya maka in ka ne wani hasada to kai ni'imar da Allah ya maka sai sai ya hana ka kuma ya tabbatar da ita a kansa shi ake hasada ga mai rabo taki duk sanda kai wani hasada kai abin kai ni'imar da Allah ya maka sai ya kwace shi kuma wacce masa sai ya ƙara saboda ba irin wannan hasadar ake so ba hasadar ake so shine hasadar munafasa ita ce wacce take daidai to haka za mu ci gaba insha Allah a karatun gobe a karatun mai zuwa za a magana akan hirs za a magana akan sha'awa za a magana akan shur, za a yi magana akan dukkanin waɗannan siffofin da ake ganin su abubuwa ne da ya kamata a yaƙe su a yi mujahada a yi sikiri a yi ta ƙoƙarin a kau da su ba za su kau ba kuma ɓacin lokaci ne idan mutum yana son kusanci da Allah ya ɗauki da nan a ce ta ɗan adam amma ya tafi da su a gudanar da Allah da manzansa suka ja tafi da su wannan shine wannan fasali zamu kammala mako zuwa insha Allah Allah ya samu fahimta salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun namu kamar ya wuce ko asubahana kallamu abu hamsadu shakwalla idan aji ba sattin alwanshi mai layƙa sukan arba'in gizo mai siffa wuta ko da musamman a